Thomas kallon mugadan bana za a taka tsakanin shagon yolo don suru da shi da wato abba shagon rocket to gashi nan dai kowa ya sha wula amma abba shagon rocket na bangaren jamus shine mai jan wula shi kuma shagon yolo dan suru shine mai baka wula daga bangaren gurmada ga da nan shi ma ya sha tasa hular to to galibari nan ya ja su tsakiya to shikenan ciniki ya riga ya fada lafari ya riga ya busa ga dai damban nan ga dai damban nan masu kallon mu su ba kano youtube ke kamu gonan dambe ga damban nan ya goyi lo dan suru da abba ga dai banna masu kallon mu su ba Kano YouTube ki kamu konan dambe ga banna abban lungu ga dan banna abban lungu ga dan banna ga dai dan banna masu kallon mu masu ba Kano YouTube ki kamu konan dambe ga banna ga banna ga dan banna ga banna masu kallon mu musbahu kano youtube yake kawo muku wannan dambe ga damban na ga damban na ga damban na hmm. ga shi nan ga dai damban na ga damban na ga damban na ga damban nan masu kallon ya yi kaba amma su a rike amma ba a rike ba wallahi ga dai damban na komai zai iya baruwa ba ga dai damban na ba to to ga shi nan ba ya kaba shi ya bi shi ya kare maka ba amma ka ba ba ta tafiya sosai masu kallon mu kuna kallo kuna tare da musbahu kano labar ya ce aje a ga kotu din sanan yana koya masa ga kotu yana gaya masa yadda zai yi wannan kotu dai shi ne yake gaya masa ya yi mistake amma ga yadda ya kamata yi sanin kurna kenan shi ne kotu din jamus shi ne yake nuna masa ga yadda ya kamata ya yi bai yi ba da ya yi da ya yi nasara ya bige shi ga yana ta ƙara gaya masa sanun kurna kenan coach kenan gashi nan na jamus Thomas kallon mu dai dan banna ga dai dan banna masu kallon mu musu bawo karo yi tafi ke kawo muku wannan dambe ga dai dan banna ga dai dan banna masu kallon mu ga dan banna ga dan banna abba shagon rocket ga dan banna ga ga masu kallon mu gadon banna gadon banna abba shagoro daga bangaren jami shine mai jan hula shagon yalo dan suru mai baka hula daga bangaren guruma da kuna tare da musbahu kano youtube ke kawo muku wannan dambe ga damban nan ga damban nan ga damban nan ga damban nan ga damban nan gadon banna gadon banna gadon banna gadon banna gadon banna gadon banna gadon banna gadon banna gadon banna masu bawo inda ba ke kane ba sabo da hali ga da ayya wallahi gashi nan wallahi ya kafa shi amma fa ya dauke ya dauke kafawa gashi nan dai ga dai nan ban masu kallon mu wana tare da musu babu kano youtube ke kawo muku nan dambe ga dai damban na ga damban na ga dai damban na ga da waya to gashi nan fa abba shagon roge fa ya matsa to ya matsa fa shago yolo dan suru karfe ya sumar da shi ya sumar da abba gashi nan ku rike shi kai kau ku sake shi fa wallahi ku riƙe shi ba ko ku sakin sakinsa ku zaunar da shi ƙasa ku riƙe shi Allah kiyaye ku samu ruwa mai sanyi a sa masa ruwa mai sanyi Allah kiyaye hazman Allah wani malaki da Allah kiyaye kai kai kai kai kai kai kai bangaren jamus shanun kurna kenan wanda shi yake ba da fatak wanda ake zuwa ake buga wannan wasa eh to ga abba shagon rocket a abba shagon rocket wanda ne yanzu nan ya gama wasa ga kuma sauran yaran jamawa to ko masu kallon ga wani nan

masu kallon mu na nan banna la la la la la ya kafa shi ba amma ka shi nan wallahi shiga yake shago ma manta ba ya rasa yadda zai yi da shi ba ya rasa yadda zai da halin alfa gari na banna Allah ke wallahi ya biyo shi gari ya koro shi kai ya koro shi kai na ba bari dau jakata ku yakuri jakata na dauka ka a faɗo kaina kaina ba bagon manta bagon manta da shida to alin ali wallahi gashi nan alin ali baka ba shi yake yi gashi nan la la la la la ƙara koro shi wallahi dai ga dai dan banna ayya bagon manta ga dai dan banna ga dan banna masu kallon mu ayya bagon manta ya ɗebo ta ga dan banna ta ga dan banna ga dan banna komai zai iya faruwa ba bagon manta ya zuduma waje da gudu ya ji wuta lambun nan fa wallahi ga nan da alama sai an suma a lambun nan gashi nan dai ga dai lambun nan ga dai lambun nan Bago manta ya ƙara gurwa. To masu kallon mu alhamdulillahi a yau muna tara ga watan biyu shekara ta hudu kuna tare da Musma'u Kano YouTube wanda za a taka dambe a jihar Kano tsakanin wannan gwani na gurmada sabon gwani na gurmada shagon isiya shagon isiya dai shine dogo daga bangaren gurmada an sa masa kuɗi a gaba sa rasa wanda zai ɗauka amma shagon abucin gan ya zo ya ɗauka to Allah ya kiyaye damba da dogo da gajere ga damban nan Allah ya kiyaye wallahi Allah ya kiyaye wannan damba dai sai an gama ga alfari nan dan mamu ya busa to masu kallon mu shagon abucin gan dai gashi nan wanda ya zo ya zo ya jarumta ya zo ɗauki wannan kuɗi a gaba dogon isiya dogon isiya gashi nan kamar inda nake haska muku shine daga bangaren gurmaɗa wato shine dai gaskiya yanzu sabon gwaninsu wanda yake ba ramadan wahala a jihar kano kenan to an ce ya kora ramadan lagos to amma dai ramadan ai dan ba suka tafi na dan bayan warriors to bari dai mu gani to ga kwarkwada nan yana koyawa shagon abucin ganyen da zai yi yana cewa da ki sama kai da ki ƙasa gashi nan dai yana karanta masa kwarkwada dai ya iya dan bayan dogo ya iya dan man gajere to ga dan ko masa ba kwarkwada shine coach din sa ga masa ba kwarkwada nan ya gama gaya masa ba mu san ya za a yi ba to ga dogon isiya na shine na gura mada ta Thank you. da shagon habucin ganin ba wallahi wannan dabba dai sai an tashi ta dan mamu cibla bari kenan yanzu shi ma na wannan gida gashi nan yana kira a zo a buga wannan wasa to ga dai shagon habucin ganin maza da hawa kwanne shago hamujin nan to ga nan dai za ta ga dama masu kallon eh, ka taɓa sake yi volunteers ba za su manta ba ya ce har yanzu ba su samu kamar su ba ya ce ga naira dubu a baka sha ruwa eh ya ce ba za su manta ba to masu kallon mu ga dai dan nan za a taka tsakanin wato shagon abucin gan daga bangaren kudu da shodogon isiya daga bangaren da kamar yadda nake gaya muku dai kuna tare da ni musbahu kano youtube a wannan gidan dambe na jihar kano kamar yadda muke kawo muku wannan wasa ku ci gaba da biyo mu a koda yaushe kuna tare da ni musbahu kano hito ga dai dan ban nan za ta ke ga dai dan ban nan za ta ke dogon siya daga bangaren gurmada gashi nan da shi da shagon abucin gan wallahi kudi aka samu shagon abucin gan da ya gajere ne to dogon isiya to ga dai dan ban nan ga dai dan ban nan ga dan ban nan

to ga dai damban nan to dogo da gajere wala ga damban nan masu kallon mu ga damban nan ga damban nan gadon banna gadon banna gadon banna gadon banna dogon Abuja, shagon abucin ganta dogon isiya daga bangaren gurma da gadon banna gadon banna gadon banna gadon banna musu ba kano youtube ke kamu ko da be garin jihar kano ga damban nan ga damban nan ga damban nan ga damban nan ga ba nan ga damban nan zuwa Kano YouTube ke ka muku sai an gaba wani kasuwa da kasalai ko ka ga ya ga dai damban nan masu kallon mu ga dai damban nan ga dai nan masu kallon mu sun gudu ko? Wala su iya ba sun tsorata. ba za don banna an a don eh? banna masu kallon mu ko da dan banna dogon isiya yanzu ba ba buga ba ta la la la la la la ta ya sa

Allah ya kan hamu cin gamba da ya rasu ba. Na dai nan ban Da hamu cin gane da yanzu ya dunkule ya fito. Kai dunkule ne duka Ya dunkule ya fada. ya suka Yanzu Ka ga ke dai hade shi. La ilaha Ba sai ya shi ba. Ba sai ya shi ba. Ayya. cin Ya tsallake Wannan gamba a kullum ka shirya. a biyu ga dai damban nan masu kallon ma'anda turmi na biyu ga dai damban nan gan ya sa hularsa dogon abu gan da shi da dogon isiya daga bangaren gurmada kuɗi naira dubu ɗari biyu da ashirin da ashirin da kuma da sassafe ta da ɗauke ta kuma na kai ta wurin likitan idanu za a yi aiki kuma naira dubu arba'in da bakwai da ɗari shida. Kare don banna. Shi ma ya iska wa ya rage. A furata sa za a mata aiki ƙarfe shida. Kare don banna. Na sa ɗaya ma. Na ta tana godiya to wani da jago abucin gan ka ba za ka iya ba ka san ba za ka iya ba ka jawo kuma tawa kusa taya ba da lafiya na nan da na rufa wallahi ta ta samu ta wani ne ta a ta samu lafiya wallahi ta ce abinci azumi lafiya lau Allah ya gidan nan ba albarka suka ce mata Allah ya albarka kuma ka san ba ba rashin ido ba. Eh? ga dai nan banna a duk duniya ko za ka rasa rasa ido shagon gan ya ki tsaya daga nan abin da yana kwana ka rasa can da ina ne eh ya ya baka kwana ka rasa wallahi wallahi kwana ka rasa ba ga kudin nan kwa a kudin eh? zai Eh? to ga dogon an sa masa naira dubu ga musa shagon ebola ya zo ya dauka ya zo ya kuma jamus nan a wato sadiq shi ma yana daura hannunsa zai fito Thomas masu kallon mu ga dan bana taka tsakanin Thomas kallon mu ga dan bana taka tsakanin Sadiq shagon shagon bagon manta da shi da wato shagon corona virus shagon corona virus shine mai hula ga dai dan bana masu kallon mu kuna tare da musbahu kano youtube kamar yadda kuke kallo yake kamu muku nan dambe a jihar kano ga dan bana ga dan bana jamus shine mai dada shagon corona shine mai hula ga dai don ban nan Isbahu Kano yake ga muku wannan dambe gashi nan ayya shagon Corona shi ma da da tatire wolo da da tatire ya rike hula ya sake ta wala ya sake ga dai don ban nan ga dai don ban nan Sadiq gare nan banna ayya ayya shagon corona virus kaninsa ne ya zama shagonsa gashi nan to gasarin shagon bagon manta gare nan banna gwani da rambo la mu da rasulun rasulullahi gwani da jarrabu, gwani da jarrabu, hada corona

din nan wannan dabban da za a yi kawo abincin nan dan rabu ya ce da dubu biyu ka bige shi ta ta bai shi ta bai sai ya ruga guje sadi ta bai shi ya ruga ta bai shi sai ya ruga la ilaha illallah ta bai shi da tana da ruwan kyauta wa'ina ala ya shehu ya ko da kusa da kusa da kusa ta masu kallon mu gade lambar nan gade lambar nan gade lambar nan masu kallon mu Gade lambar nan kare dan banna masu kallon mu wayo yo kare dan banna shagon corona da sade shagon bagon manta kare dan banna ga dan nan kashi nan ba ci wage kashi nan ba